radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله رسول الله وآله الأطهار bismillahir rahmanir rahim masu roƙon kamura dobe hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba Adam ya tare da kowa a cikin wannan fitar wacce ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abun za mu gabatar muku a cikin shirin namu da yadda Allah sun kunshi labarun duniya da dume su. Sai kuma shirin nan namu leƙa mu na yau. Daga nan kuma sai shirin ku na maroyin masu sauraro. Sai kuma duniyar mu a yau sannan fatoyin musulunci su biyo baya. Da ƙarshe kuma za ku ji shirin nan na Afirka a yau. to da fatan za ku kusance tare da mu domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu sai a gyara zama domin a saurin labarin duniya ta da tahir amiraji ga labaran duniya da farko ga kanansu iran ta ce a shirye take ta wadatar da ƙasar iraki da bukatunta na makamai gwamnatin ƙasar lebanon ta buƙaci a gaggauta mai da 'yan gudun hijirar syria ƙasar su kungiyar polisario ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakaninta da gwamnatin ƙasar morocco yanzu kuma ga cikakkun labaran Brigadier janar Amir Khatami ministan tsaron ƙasar Iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar a shirye take ta wadatar da ƙasar Iraki da makaman da take bukata majiyar muryar jumhur musulunci ta iran ta nakalto khatami yana faɗar haka a jiya asabar a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron ƙasar iraki juma'a enad sa'adun wanda ya kawo ziyarar aiki a nan birnin tehran khatami ya ƙara da cewa ƙasashen yankin yammacin asiya su suka cancanci tabbatar da zaman lafiya a yankin nasu ba wasu ƙasashe daga waje ba ministan ya kammala da cewa a duk lokacin da kasashen waje suka shiga yankin kudancin asiya sukan samar da rashin zaman lafiya a yankin ne shugaban hukuma mai kula da tsaron ƙasa ta ƙasar lebanon ya buƙaci a gaggauta aikin mayar da 'yan ƙasar syria da suke zaune a ƙasar zuwa ƙasar su jaridar annashra ta ƙasar lebanon ta nakalto abbas ibrahim shugaban hukuma mai kula da harkokin tsaron cikin kasar lebanon yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa halin da ake ciki a ƙasar syria ya fi kyau idan a kwatanta da halin da ake ciki a ƙasar lebanon ibrahim ya ƙara da cewa hukumarsa za ta gaggauta samar da yanayin da 'yan gudun hijira na ƙasar syria a lebanon za su koma ƙasarsu da gaggawa haila yau shugaban hukumar tsaron cikin gida na ƙasar ta lebanon ya yaba shugaban ƙasar syria dangane da shirin gwamnatinsa na mai da 'yan ƙasarsa wanda suke ƙasashen waje zuwa gida a ranakun laraba da alhamis da suka gabata ne dai aka kammala taron kasa da kasa na shirin maida 'yan kasar syria wanda suke gudun hijira a kasashen waje zuwa ƙasar su shugabannin ƙungiyar kwatar 'yancin yammacin sahara polisario a takaice sun ba da sanarwar cewa sun kawo ƙarshen tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar morocco kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto shugaban ƙungiyar ta polisario ibrahim ghali yana faɗar haka a wata jarida ta ƙungiyar kan cewa ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita a buɗe wuta tsakaninta da ƙasar morocco wacce ta ɗauki shekaru 29 cur ana aiki da ita ghali ya aza laifin dakatar da amfani da yarjejeniyar kan gwamnatin ƙasar morocco wacce ta fara kare yarjejeniyar inji shi an ba da rahoton cewa sojojin kasar morocco sun buɗe wuta a wani wuri a kudancin kasar amma gwamnatin kasar ta morocco ta ba da sanarwar cewa sojojinta sun buɗe wuta ne na gargadi gwamnatin kasar morocco dai ta mamaye yammacin sahara ne tun shekara 1975 a lokacin da sojojin espaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu wakilai a majalisar dokokin kasar iraki sun ja kunnen gwamnatin mustapha alkazimi prime ministan kasar kan duk wani shiri na kulla hulɗa da haramci kasar isra'ila kamfanin dillacin labaran alma'aluma na kasar iraki ya nakalto wasu 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki suna fadar haka a jiya asabar sun kuma nuna damuwarsu da shirin kasar saudiya na zuba jari da kuma samar da ayyukan yi a kasar wani dan majalisa mai suna karim alaiwi na gamayyar jam'iyyun fat ya bayyana cewa gwamnatin kasar saudiya da sunan zuba jari a kasar iraki da kuma samar da ayyukan yi ga matasa tana son jawo kasar iraki zuwa samar da hulɗa da haramci kasar isra'ila alaiwi ya ja kunnen gwamnatin kasar da ta yi hankali da kasar saudiya don kada ta jefa kasar cikin rikici. shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar za ta fara amfani da wani sabon shiri na yaƙi da cutar corona a kasar wanda zai fara daga ranar asabar mai zuwa wato 21 ga watan nuwamba majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto shugaban yana faɗar haka jiya asabar a lokacin da yake magana a taronsa da kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasa a nan birnin tehran Ruhani ya ce a cikin sabon tsarin yaƙi da cutar corona gwamnati za ta yi ƙoƙarin takaita taron mutane sosai don hana yaduwar cutar ta corona ya kuma kara da cewa akwai wasu ƙarin matakai da za a ɗauka a kowace lardi daga cikin lardunan ƙasar kuma tsarin zai ci gaba har zuwa lokacin da za a rabu da wannan bala'in. ya zuwa yanzu dai mutane 738,322 ne suka kamu da cutar corona a duk fadin kasar yayin da wasu 40,582 daga cikinsu ne suka rasa rayukansu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Kuma da ga kuma shirin nan namu leƙa jaridin na yau tare da aminu ibrahim kiyawa jaridunmu na Jama'a masu warare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Inda za mu leka wasu jaridu da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu kasashe na nahiyar Afirka. da farko bari mu fara da tarayyar najeriya inda za mu leƙe muku jaridar nan ta premium times kuma ta kawo wani labari da ke nuna cewa adadin kasafin kuɗaɗen da ake kashewa jiragen shugaba muhammadu buhari yana ƙara yawa a tsawon shekaru hudu a jere wani zai da premium times ta yi, ya tabbatar da cewa maimakon kasafin kudaden da ake kashewa jiragen shugaba muhammadu buhari su rika raguwa amma mamaki sai gashi tun daga shekarun 2018 har zuwa 2021 a kowace shekara sai kudin karuwa yake na bana ya fi na bara hakan yana nufin kenan cikin shekaru hudu kasafin kudaden da ake warewa jiragen sun ninka har sun kusa kaiwa kashi 190 a wannan kasafi na shekara 20 wato 2021 an ware wa jirgin muhammadu buhari naira biliyan 12.5 amma a kasafin kudi na shekara 2017 naira biliyan 4.37 da da bakwai kawai aka ware a bangaren jiragen wanda aka fi sani da suna presidential air flight yanzu za mu nufi kasar habasha take fama da yakin cikin gida Na jaridar nan ta ethiopian reporter suke cewa an kira gwamnatin habasha da ta kai kayan agaji zuwa yankin tigray da ke fama da rikicin jami'an majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan agaji ne suka yi kira ga gwamnatin ƙasar ta habasha da ta buɗe wata kafa ta isar da kayan agaji zuwa yankin tigray a shekaran jiya juma'a ne dai majalisar ɗinkin duniyar ta hanyar wakilanta ƙasar ta habasha suka mika buƙatar tasu ga mataimakin firaministan kasar da kuma ministan harkokin waje to ita kuwa jaridar leadership a nigeria din fadawa ta yi cewa jam'iyyar adawa ta pdp a nigeria ta tir da karin kudin man fetur da aka yi jam'iyyar pdp ta yi kira ga shugaba Ahmadu buhari ya ga wata janye karin kudin man fetur wanda aka yi daga naira 159 zuwa naira 170 kakakin yada labarai na jam'iyyar pdp din kola bondia shi ne ya fitar da wannan sanarwa da ke dauke da sa hannun shugaban jam'iyyar ta pdp sanarwar wadda aka fitar daga headquarter pdp din ta ce wannan ƙari ba zai karɓi ga jama'ar ƙasar da sauran al'umma ganin cewa al'umma na cikin yanayi na tsaka mai wuya da fama da karancin kuɗi da abubuwa dama suka shafa haka bai kamata a ce gwamnati ta gara kuɗin mai a wannan lokaci ba to za mu nufi ƙasar eritrea mai makwabtaka da ƙasar ta habasha domin ganin ya take kallon yakin da ke gudana a makwabciyar tata inda wato jaridan ta farjataniya take kawo wata kasida da ali muhammad saleh shum ya rubuta inda yake ce abin takaici ne da kasar habasha ta tsunduma cikin yakin da za a iya kauce masa idan aka yi amfani da hankali da kuma zama kan teburin tattauna wanda ko ba daɗe ko ba jima hakan ne za ta faru a wannan lokacin kasashen turai suna yin bikin girmama sojojin da suka faɗi a fagen daga a tsawon yaƙe-yaƙen da suka yi lamarin da yake nuni da cewa shi yaƙi fa babu abin da yake tattare da shi sai barna don haka dole ne a zauna kan teburin tattaunawa tsakanin masu saɓani da juna. ita kuwa jaridar daily trust ta kawo labarin cewa soji sun tarwatsa 'yan bindiga a wani daji da ke kaduna rundunar soji ta operation thunder strike ta kashe 'yan bindiga da dama a dajin koyon bana da ke jihar kaduna farmakin wanda aka gudanar a ranar juma'a da ta gabata an kai farmakin ne biyu bayan rahotannin sirri da ke nuna cewa kusan 'yan bindiga 100 da ke dauke da manyan makamai a kan babura sun yi awon gaba da shanu masu yawan gaske da sauran dabbobi daga ƙauyukan dankolo da machita bayan aiki da wani jirgin sama na rundunar sojin sama na najeriya ya ya hango 'yan fashin dabbobi din da suka shiga cikin daji tare da dabbobin da suka sata wannan ya sa ya kai musu hari inda ya tarwatsa dama daga cikinsu to kawai ban kwana da kuma saurare bari mu ta muku jaridar dizin ta kawo labarin cewa hukumar zaɓe a najeriya mai zaman kanta inec ta ce za ta gudanar da zaɓukan cike gurbi a ranar sha biyar a guda goma sha biyar a ranar biyar ga watan disamba mai zuwa hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta yanke shawarar guna da zaɓukan cike gurbi guda goma sha biyar da suka rage a ƙasar a ranar biyar ga watan disamba mai kamawa to masu da iya abin da su na a cikin shirin namu na mulika jirgin mu ne a ayin lafiya sai a gyara zama mu a saurari shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muke bujiro muku da batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma wanda suka shafi wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan batun shata iyaka a tsakanin ƙasar labanan da falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya wanda aka buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu da fatan za ku sun ce tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa a lokacin da aka sanar da buɗe tattaunawa ta bayan fage a tsakanin ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu ƙasashe kamar amurka sun yi maraba sai dai hakan bai kawar da shakkun da aka riƙa ba akan cewa anya za a iya cimma matsaya akan wannan batu ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su yi da shi labanan dai a tashin farko ita ce ƙasa ta biyu bayan syria wacce har yanzu a hukumance ba ta yarda ko lamunta da wata ƙasa mai suna isra'ila ba wato a tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da falasɗino da ke ƙarƙashin mamaya bugu da ƙari ƙasar tana ɗaukar haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayar abokiyar gaba kuma haka ake kiranta a gwamnatance da kuma kafafen watsa labarun ƙasar ta labanan sannan kuma uwa uba take cikin halin yaƙi da ita yaƙi na ƙarshe shine wanda ya faru a tsakanin shekara ta 2016 tsakanin hezbollah da 'yan sahiyoniya a bisa wannan dalili bacin shata iyaka ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa masu wuya sai dai da yake lamarin siyasa kamar yadda masanan kimiyyar ta suke faɗa fanni ne na aiwatar da abin da zai iya yiwa a ƙarshe an buɗe wannan tattaunawar a tsakanin ɓangarorin biyu tashin farko labanan ta kafa tawagar da za ta wakilce ta a wurin tattaunawar duk da cewa ƙungiyoyin hezbollah da amal sun da nuna rashin yardarsu a kan wasu ɗaiɗaikun mutane da aka shigar a cikin wannan tawagar da 'yan siyasa ne ba ƙwararru ko kuma soja ba wanda hakan ya sa aka samu sauyi daga baya an yi zaman farko ne dai a yankin naƙura da ke kudancin labanan a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya tabbas da akwai amurka a cikin tattaunawar kuma tana cikin mai kula da ita bisa amincewar dukkanin ɓangarorin biyu masu shiga tsakanin amurkawa wato david shinka da john dosha sun sanar da cewa a wurin zaman farko da aka yi an cimma matsaya a kan fitar jadawali na aiki na yadda zaman da zai biyo baya zai kasance bayan wannan zaman gwamnatin kasar labanan ta sanar da cewa za a yi wani zaman a ranar 27 ga watan oktoba da ya gabata ta bangaren kasar labanan waɗanda suka wakilci kasar sun kunshi ya mashar janar bassam yasin da shi ne shugaba sai kuma kanar mazin basbus sannan kuma bassam shabad wanda kwararre ne a fagen man fetur sai kuma najib masihi da bangaren 'yan sahiyoniya kuwa da akwai mutane biyu daga ma'aikatar makamashi da suka hada da babban manaja audi alonbar sai kuma janar orin star da kwamanda ne na wata rundunar soja to a kan me ake yin tattaunawar 'yan sahiyoniya dai sun ce a tsakaninsu da labanan da akwai yaƙi kuma babu wani lokaci da suka cimma wata yarjejeniya kan shata iyakar ruwa a tsakaninsu kuma hakan bai ma taɓa zama wani abu mai muhimmanci ba ga dukkanin ɓangarorin biyu sai dai daga lokacin da aka fara gano iskar gas a gabashin ruwan teku mediterranean dukkanin bangarorin biyu sun fahimci cewa lallai da akwai albarkatu masu yakwance a cikin wannan ruwan daga nan ne aka fara samun sabani akan wani yanki da ke da nisan kilomita 860 a ruwa wanda aka sani da block 9 tsawon kilomita 360 na wannan yankin na fadas ɗin da ke ƙarƙashin mamaya sai kuma kilomita 500 wanda yake na labanan ne wannan yankin yana ƙunshe da albarkatun iskar gas a wato da kudinsa ya kai biliyoyin daloli don haka bai kamata kowane bangare ya fara haƙo makamashin da ke kwance a ƙasa ba gabanin warwar saɓanin da ke tsakani saboda wannan saɓanin da kuma tsoron afkuwar yaƙi a kansa manyan kamfanonin duniya na man fetur da iskar gas suka da su fara aiki a wurin tsawon shekaru goma a jere majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙarin shiga tsakani domin ganin an buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu amma hakan ya ci tura a wani taron manema labaru da shiga majalisar dokokin kasar labanan ustaz nabih berry ya yi a cikin watan oktoba ya bayyana wato takaitaccen tarihin batun sha ta iyakar ruwan a tsakanin bangarorin biyu ya fara da bayyana cewa tun a shekara ta 1949 ne aka yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi ba kawo ƙarshensa ba a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma wani kanar ɗin sojan amurka bugu da ƙari an sha ta iyaka ta ƙasa a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya ta unifel duk da cewa dai haramtacciyar ƙasar isra'ila na keta wannan yarjejeniyar bugu da ƙari bayan da aka tabbatar da cewa da akwai iskar gas a kwanciya ƙarƙashin ruwa ni da kaina na buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta shiga wajen shata iyakar ruwa a shekara ta 2010 da na ga cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin tana taraddudi da shakku akan hakan na tuntuɓi amurka kai tsaye da ta shigo ciki da na tuntuɓi jakadunta da jami'an diflomasiyarta daga kan frederick hoff tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2013 sai amos hochstein shekara ta 2014 zuwa ta 2016 hakanan david starfield shekara ta 2018 zuwa ta 2019 sai kuma david shinka wanda jami'in diplomasiyar amurka ne akan harkokin gaba ta tsakiya shugaban majalisar dokokin kasar taliban ya kada cewa bayan ɗaukar lokaci mai tsawo na tsaiko akan tattaunawa dangane da batun shata iyakar ruwan an sake buɗe magana ɗan lokacin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai ziyara labana ranar 22 ga watan maris na shekara ta 2019 berry ya ci gaba da cewa ginshikin da za a ɗora tattaunawar a kanta wacce ita ce da amince da ita kuma labanan mata da ita shine a daidainiyar ranar 26 ga watan afrilu na shekara ta 1996 ta wato tsagaita wutar yaƙi tsakanin hezbollah da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗaya hakanan kuma tattaunawar za ta shafi shata iyaka ta ƙasa da ta ruwa berry ya tabbatar da cewa akan wannan ka'idar da laban ta shata ce aka buɗe tattaunawar a matakin farko akan iyakar ƙasa a yankin na'ura da ke kudancin labanan kuma ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya idan har aka cimma matsaya to za a iya kai ga buɗe tattaunawa kan iyakar ruwa dangane da blok na tara wanda hakan zai ba da damar kaucewa afkuwa cikin yaƙi. madalla sai kuma shirin kuna muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da ke muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar muka zore shi jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Farhama akwai Isu Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare zu abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shi jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadora ga dan fulanin warji da fatan su na lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a ma'ame dumbaram daga diva a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida gaida malam kaya mai dumbarin ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbarin ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbarin daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio wacce murya jamhuriyar musulunci ta iran ya yi magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku bani dama dan yi gaishe gaishe kamar su Ilyas yakub Jigabu ta Jigadau jihar Bauchi da su Aminu mai albasa su Aliyu ya Jafar Inguru su Ibrahim Lara Gabta su Ado Salati Goma Annabi Rijau Shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Musa Hadarin Asuba kashe mai sauko da magaram Babaye Gambo da magaram Babaye Lefe shugaba na masoya asali ina gaida su Baban Gaje mai tare da ringim ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu Aruna kariya nijar isu tu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarma mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magarmajin kuri nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar ce rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce a garas jamhuriyar nijar zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki daya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi dukari agadas ina gaida shi akwai kado da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agaras baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hasana la president ina gaida salma ghali amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firezi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firezi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firezi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya saki haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu ga fatoyin musulunci fatawoyin musulunci بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bujiro muku da fatawoyi na manyan malamai dangane da al'amuran da suka shafi rayuwar mu. ta ibada kamar yadda muka faɗa ne mafi girman al'amari a wannan shiri za mu dinga kawo muku fatawoyi ne na sayyid aliyu khamenei hafizahullah bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke nahiyar afirka da shi suke takalidi a cikin al'amuransu na fikihu yani sawa'un shi wannan al'amari da suke takalidi ya shafi ibada ne ko kuma ya shafi mu'amalat to um, kuma mun bayanin cewa insha Allahu abubuwan da suka fi shafi rayuwa suka kuma zama mauridul iftila to yau mun yi la'akari da wasu fatoyi da ya bayar dangane da wasu al'amura wanda suke bujirowa ga mu a cikin al'amuranmu na mu'amala ko kuma na ibada za mu ainihin bujo da fatoyi guda hudu ko kuma akan al'amura hudu ne dangane da uku daga ciki sun shafi ibada ɗaya kuma ya shafi mu'amala fatuwa ta farko da saidul hamna'i ya bayar wanda duk waɗannan fatoyi da muke bijira da su sakamako ne na tambaya da wasu suka yi masa akan waɗannan al'amura sai ya kasance ya ba su amsa dangane da ainihin waɗannan tambayoyi to amsan da ya ba sai ta zama fatawa kenan ita ce fatawarsa kenan akwai tambaya ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi masa wanda shi saidul khamenei ya ba da fatawa a kai dangane da abin da ya shafi sujudu sahawi ne wato sajjada da ake yi ta rabkanwa idan mutum ya rabkanwa a cikin sallah kamar inda muka sani a mazhaba ta ahlul bait alaihi salam ba mu da wani abu na sujudu sahawi da ake ci masa kabli duk sujudu sahawi din ana yin ta ba'adi ne to tambayar da yake shine za a iya yin wannan sujudu sahawi din a lokacin da mutum ba shi da alwala ko ba zai yiwu ba wato kenan kamar kayi sallah kayi rafkanwa a ciki to ya kamata ko kayi wani abu wanda yake bukatan a yi wani abu na sajjada wadda ake ce mata da sahawi wadda ake yi mu dai a mazhabanmu bayan an idar da sallah an yi sallama to ka yi sallama din sai ka manta cewa akwai sujudu sahawi a kanka sai da watakila alwalaka ta karye bayan ka ta karye sai ka tuno au ai ya kamata ne sujudu sahawi to ba sai ka gudu ka je ka sake yin alwala ka zo za ka yi sujudu sahawi ba sai yake cewa ya inganta mutum zai iya yin sujudu sahawi a wannan lokacin ba lalle sai ya je ya alwala ba wato kenan fatuwansa shine za a iya yin sujudu sahawi ko da mutum ba shi da alwala to sai kuma wato tambaya wacce take zance akan al'amuran da ya shafi sujjada sananne ne cewa mabiya mazhabin albeti ba sa yin sujjada sai a kan ƙasa ko wani abu da yake dangin ƙasa ba sa yin sujjada a kan yanki ko a kan wani abu katako ko a kan wani abu wanda yake dai shari'a ba ta amince cewa jinsi ne na ƙasa ba to kamar katako da na baya da misali zai iya zama jinsin ƙasa amma sai an rasa ƙasar kuma an rasa dutse an rasa abubuwan da suke lallai tabbas wannan ya fi kusa da ƙasa ne to sannan za a iya koma ga wannan to amma tambayar shi ne cewa shi wannan malamin da ya tambaya ta yadda saidul khamenei ya shi amsa amsa tasa ta zama fatawa shi ne cewa mutum ne kamar mace ko namijin ma sun tafi sujjada a lokacin da suka in mace ce ta tafi sujjada da ta je za ta sujada sai mayafinta ko wani bangare na hijabinta sai ya hau kan gurin da take sujada sai ta ɗora goshinta a kan wannan mayafi ɗin ko a kan wannan ainihin hijabin nata to yanzu da yake gashi ta ɗora goshinta amma ba a kan abin da yake ƙasa ba a kan wani yanki wato kamar mayafi ko kuma to ya za a yi ta ciro wannan mayafin shine ya ce to abin da fatuwarsa kenan ga fatuwarsa anan fatuwarsa shine cewa goshin yana kan wannan abun kada ta ɗago goshin domin in ta ɗago zai iya zama ta yi wani aiki daban ta yi ƙari a cikin wani rukuni na sallah so saboda haka kada ta ɗago sai dai ta sa hannunta ta janye wato shi wannan mayafin ko kuma shi wannan ainihin hijabin ta janye tare da cewa goshinta yana kai sai ta dan kawar da wannan abun ta yadda goshinta zai hau kan abun da ya inganta a sujada a kai amma ba tare da ta dago kan ya tashi sama gaba daya ba don ta saji zai iya lalata mata sallah an ta taso da kan gaba daya haka ma namiji ya tafi zai yi sujada sai hularsa ta yiwo gaba sai goshinsa ya hau kan hula ɗin to wannan sujada ba ta tabbatu ba kenan to shi ma kada ya ɗago kan gaba ɗaya a lokacin a'a ya yi ƙoƙari ya sa hannunsa sai ya janye hular ya fisgo ta a hankali ta yadda goshinsa zai ɗamfaru a kan abin da ya inganta a yi da aka yi. wannan ita ce fatuwar saidul khamenei hafizahullah to wata fatawa ta uku ita ma duwa waɗannan abubuwa ne da suka shafi ibada shine kamar tambaya aka masa dangane da kunuti a cikin sallah mutum ne ya zo yana sallah sai ya manta bai yi kunuti ba to shin idan mutum ya manta bai yi kunuti ba a sallah yaya zai kasance to sai sai duka ya ba da fatuwa ya ce fatuwansa anan ita ce a lokacin da baka yi kunuti ba to in ka taso daga wato ruku'i lokacin da ka taso daga ruku'i sai ka yi kunutinka tun da dama kunuti ana yi ne kafin a tafi ruku'u amma to in ka manta bayan ka taso daga ruku'u sai ka yi kunuti din idan shi ma ka manta sai da ka tafi kai sujjada sannan ka tuno cewa au ashe ban yi kunuti ba a sallan nan to sai ya ce fatawarsa a nan shine bayan ka yi sallama kwata-kwata ka fita daga sallah ka yi sallama to sai kuma ka yi kunuti din ka wannan kunuti din bayan ka yi sallama wannan ita ce fatuwarsa to wannan eh, fatuwoyi guda uku duk sun shafi ibada ne da muka bayyana fatuwa ta ƙarshe ta shafi mu'amalat ne al'amari ne na aure da saki wannan wata tambaya ce aka yi sai shi kuma ya ba da fatuwa dangane da tambayar wato tambayar da mutumin ya yi shine cewa yana da mace matarsa ce sun yi aure tare da juna sannan a cikin zamantakewarsu ta aure ya mata wato kamar abubuwa na kyaututtuka da ya bata wa ya so mata zobe na azurfa ne ko kuma gwal ya siyo mata sarka ta gwal ne ko ya siyo mata irin dai wa'annan wani abu na hadaya wato kyaututtuka da ya bata to daga nan sai zaman kuma ya zo ya samu matsala bayan wata shida bayan shekara daya aka samu matsala suka samu rashin jituwa fada da ainihin fushi to sai ya ce shin kyaututtukan nan da ya bata zai iya karban abinsa tambayar da yake nan to ga fatuwar saidul khamenei saidul khamenei a cikin fatawarsa dangane da irin wannan al'amari sai ya ce in aka samu irin wannan yanayi mutum ya yi kyauta wa matarsa sai aka zo ya sake ta daga baya da ya sake ta ya bata wasu kyaututtuka wayannan kyaututtukan sai ya ce zai karbi kyaututtukansa da ya bata to sai yake cewa sai na yi fatawarsa ita ce matukar wannan abin da ya ba wa matar tasa don da yanzu ba sa jituwa da juna wato ana faɗa ne ice to abin da ya bata din in har yana nan wato ba a yi amfani da shi ba wani abu ne da an yi amfani da shi in abinci ne an riga an cinye in wani abu ne watakila ko na sawa kamar tufafi watakila ya yi wajen wata nawa tana sawa ya zama ya tashi daga aiki har ma ta yi kyautarsa to in dai abin yana nan kamar irin gwal ko zobe na azurfa ko sarƙa ta gwalagwalai irin waɗannan da abubuwan da in dai abun yana nan fatawan saidul khamenei ita ce zai iya karɓan abunsa zai iya cewa ta bashi ita kuma sai ta miƙa masa abunsa tunda yanzu ba a shiri da juna to amma duk da cewa ya ba da wannan fatawa din sai ya ce amma dai ihtiyati mustahabbi shine kada ya karba rashin karɓar shi ya fi alheri wannan ita ce fatuwar saidul khamenei to a takaice a nan za mu tsaya cikin waɗannan fatoyi a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci insha Allah sai shiri na gaba za mu zo muku da wasu fatoyin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma shirinmu na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da shugaban ƙasar Tunusiya ya yi ne kan rikicin ƙasar Libya tare da jaddada buƙatar sakarwa al'ummar Libya mara domin warware saɓanin da ke tsakaninsu da ni su Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a jawabin da ya gabatar a zaman taron tattaunawa kan batun ƙasar libya a ranar litinin tara ga wannan wata na nuwamba shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya bayyana cewar warware ta ƙaddamar libya ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta hanyar zama tsakanin ɓangarorin da ba su ga maciji da juna a ƙasar, domin fahimtar junansu kais yana mai bayyana cewar matukar al'ummar libya ta zame ita ke gudanar da harkokin cikin gidan ƙasarta ba tare da tsoma bakin wani bangare ba to lalle zaman lafiya da tsaro za su wanzu a cikin kasar saboda babu bukatar daukan matakin juya akalar al'ummar kasar shugaban kasar ta tunusiya ya kuma gabatar da shawarar cewa kada al'ummar libya ta zaɓi shugaban gwamnatin rikon kwarar kasar domin samun matsayi a mataki na gaba a kasar wato dai gwamnatin rikon kwarya ta kasance mai mika ragamar shugabancin kasar ga zababbiyar gwamnati da al'ummar libya za ta zaɓo ta hanyar dimokuraɗiyya demokuraɗiyya a jawabin buɗe zaman taron stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya ta bayyana cewar duniya ta dogara ce kan himmar al'ummar libya kuma tana fatan ganin al'ummar ƙasar ta ɗauki matakin kare ƙasarta da arzikin da ke cikinta amma duk waɗannan kyawawan manufofi ba za su taɓa tabbata ba har sai an samu fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar da dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu da nufin ganin an samu wanzuwar zaman lafiya da sulhu a gefe guda kuma wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie williams a jawabin da ta gabatar a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kwanakin baya-bayan nan ta yi furci da cewar suna da kwararan dalilai da hujjoji da suke tabbatar da yadda ake ci gaba da safarar makamai zuwa cikin ƙasar libya domin ƙarfafa wani ɓangare a tsakanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar Stephen williams ta bayyana cewar tun daga ranar takwas ga watan yulin wannan shekara an samu jigilar jiragen sama har sau saba'in a filaye yayin jirgin saman gabashin kasar da suke kawo makamai ga rundunar sojin libya da ke karkashin jagorancin janar halifa haftar mai matsuguni a birnin tabaruk da ke gabashin kasar ta libya kamar yadda suke da cikakkun bayanai kan yadda aka yi jigilar makamai har sau talatin zuwa ga gwamnatin haɗin kan kasar libya a filin jirgin saman yammacin kasar hakanan stephanie ta jaddada cewar akwai jiragen ruwa guda tara da aka shiga da su cikin libya ɗauke da makamai makamai da nufin tallafa wa gwamnatin haɗin kan ƙasar libya da kuma jiragen ruwa uku ga rundunar sojin haftar mai matsuguni a gabashin ƙasar duk waɗannan matakai suna matsayin keta ƙudurin takunkumin da aka kakaba kan ƙasar ta libya ce na hana shigo da makamai cikin ƙasar tun a shekara ta 2011 sakamakon haka wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tsananin takaicinta kan yadda ake ci gaba da keta ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya tare da ƙara rubuta wutar rikicin ƙasar sakamakon tsoma bakin wasu ƙasashe har ila yau stephanie ta bayyana cewar ɓangarorin ƙasashen waje da suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya suna ƙarfafa ɓangarorin da suke goya wa baya ta hanyar amfani da filayen jiragen saman libya da suke gabas da yamma tana mai bayyana hakan a matsayin keta hurumin ƙasar libya kuma yin kafar ungulu ga ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya hana shigar da makamai cikin ƙasar ta libya tun a shekara ta 2011 tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 libya ta tsunduma cikin tashe-tashen hankula tare da tarwatsa al'ummar kasar mai tarin arzikin man fetur a nahiyar afirka hakanan wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya ta jaddada cewa suna da cikakkun bayanai kan jibge sojojin haya masu yawa a sassa daban-daban na ƙasar, lamarin da zai kara janyo tarnaki a ƙoƙarin da ake yi na warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana tun a shekara ta 2014 gwamnatoci biyu da suke rikici da juna a kasar libya suka ɗauki matakin yin amfani da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a cikin ƙasar domin cimma manufofinsu inda gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firayim minista fayyaz asarraj take amfani da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na garuruwan yammacin ƙasar da ƙungiyoyi masu da'awar addinin islama a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar gami da mayakan ƙabilu na kudancin ƙasar domin yakar majalisar dokokin libya mai matsuguni a birnin tabaruk da ke gabashin kasar a nata bangaren majalisar dokokin libya mai matsuguni a birnin tabaruk da ke gabashin kasar ta libya da general halifa haftar ke jagorantar mayakanta mai suna rundunar sojin kasa take samun tallafin mafi yawan tsoffin sojojin kasar da mayakan kabilun gabashi da kungiyoyi masu dauke da makamai da suke shiyar yammaci da kuma kudancin kasar ta libya afternoon. baya-bayan nan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a yayin zaman majalisar ɗinkin duniya ya yi furuci da cewa tsoma bakin kasashen waje a harkokin ƙasar libya ya kai matakin da ba zai kwatantu ba yana mai bayyana takaicinsa kan hakan musamman yadda bangarorin da suke rikici da juna a ƙasar suke amfani da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai wajen yakar junansu baya ga sojojin haya da wasu ƙasashe suke turawa cikin ƙasar ta libya domin goyon bayan wani ɓangare guterres ya bayyana cewar rikicin kasar libya ya shiga cikin wani sabon salo sakamakon yadda tsohon bakin kasashen waje a harkokin cikin gidar ya ƙara yawaita musamman amfani da sojojin haya a fagen yaƙi da juna rahotanni sun bayyana cewar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyaz sarraj tana samun goyon bayan ƙasar turkiya yayin da rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin janar halifa haftar da gwamnati kotun majalisar dokokin kasa mai matsuguni a birnin taburuk a gabashin kasar ke jagoranta ke samun goyon bayan kasar masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke bayyana cewar muna tsananin nuna ta takaici da damuwa kan yadda ake ci gaba da jibge mayaka a kasar ta libya inda matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar ya zame dalilin ƙara ruruta wutar rikicin kasar tare da keta da dokar kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na haramta shigar da makamai cikin ƙasar ta libya tun bayan bullar boran al'umma ta neman sauyin gwamnati a wasu ƙasashen larabawa musamman bayan kifar da gwamnatin hussein mubarak a masar da na zainul abidin bin ali a tunusiya ta hanyar gudanar da zanga-zanga da taron gangami al'ummar libya ta fara gudanar da zanga-zangar ganin bayan gwamnatin mu'ammar gaddafi a ranar 15 ga watan fabrairun shekara ta 2010 goma ɗaya fara zanga-zangar ke da wuya gwamnatocin kasashen yamma suka goyi bayan samun canjin gwamnati a libya inda a wancan lokaci mu'ammar gaddafi ya gargaɗi al'ummar libya kan gujewa afkawa cikin yakin basasa a kasar. kamar yadda gaddafi ya bayyana cewa manufar ƙasashen yamma na goyon bayan kifar da gwamnatin sa ita ce ƙoƙarin samun damar kare munanan manufofinsu a kasar da mai cibiyoyin man fetur na ƙasa manazarta da masu fashin bakin siyasa sun bayyana tsananin mamakin su kan yadda ƙasashen yamma suka hanzarta goyon bayan kawo ƙarshen mulkin mu'ammar gaddafi a libya tare da ɗaukan matakin soji kan ƙasar musamman yadda gwamnatin faransa a wancan lokaci ƙarƙashin shugabancin nicolas sarkozy ta kira zaman taro kan ƙasar libya da aka gudanar a birnin paris domin gabatar da daftarin kuduri ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda aka cimma matsaya tare da gabatar da kudurin kuma kwamitin tsaron ya amince da shi mai lamba 1977 da ya hana duk wani zirga-zirgar jiragen sama sama a kasar libya da nufin hana dakarun gaddafi kai hare-hare ta sama kan 'yan tawayen kasar kasashen da suka yi taron dangi kan kasar libya domin ganin bayan mulkin mu'ammar gaddafi sun hada da amurka faransa da birtaniya kuma kasashen italiya spain belgium denmark norway sannan kungiyar tsaro ta nato sun gabatar da nasu gudumawa daga cikin kasashen da suka gabatar da gudumawarsu wajen kawo ƙarshen shugabancin mu'ammar gaddafi sun hada da kasar masar sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa qatar kuwait jordan turkiya da gambiya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu sanya aya sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. masu muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu muni lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.